Sama da yara miliyan biyu da rabi 'yan ƙasa da shekaru biyar ne aka ɗigawa ruwan allurar rigakafin cutar shan inna a jihar Niger. Hukumomi a matakai daban-daban na duniya dai sun dukufa wajen yaki da cutar ta shan inna da ke neman zama karfen kafa musamman a ƙasar Najeriya. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yabagi Aliyu ya tabbatar da yi ma yara sama da miliyan biyu rigakafin a zagaye na uku cikin wannan shekara da suka kammala a nan jihar Niger. A wannan karo dai mun samu mun samu yara miliyan biyu da rabi. amma har yanzu muna muna hada data amma bai bai kasan biyu da rabi ba Dr. Abagi Aliyu dai ya ce har yanzu suna samun matsalar iyaye masu nuna turjiya game da rigakafin cutar ta shan inna to yawancin su duka mun sha kansu sun yada sun yada suna muna basu to wasu matsalolin da muke samu wannan ne da ina ne kuka samu irin wannan mutane ah, wannan nin za a iya ce ga wannan ba saboda kusan ko ina ma kusan ko ina amma su dan ba kaman pockets ne ba wai masu tani da yawa ba yan kalilan mutane ne mm. amma an yi masu din koko an kyale ah, an yi masu an yi masu mun samu masu bayani abin da ya samu kan ya kullum ah. eh, an masu bayani kuma sun gamsu da bayanin mu kuma sun ba da kai kuma suka ba da yara mun kai masu. Tuni dai dama hukumomin lafiya suka dukufa wajen faɗakarwa game da sahihancin ruwan maganin rigakafin cutar ta polio. Famasi dangana sa'adu babban jami'i ne a ma'aikatar lafiyar Najeriya mai kula da jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya. A magani din nan wallahi tallahi rantsuwa nake ba matsala ba abin da yake yi ma yara cewa an sha magana cewa yana hana haifuwa billahi lazi ne musulmi ne kuma an kai wannan vaccine shekaru da shekaru baya an kai su malaysia saudi arabia ba ko abu wanda yake wanda zai ana haifuwa ma famasi dangana sa'adu na ma'aikatar lafiyar nigeria mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria.